jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci da fatan ina cikin koshin lafiya ga uban da muke dauke da su farko dai akwai labaran duniya bayan nan kuma na tafi da sauran shirin da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na lafiya sai da kula za mu kawo muku shirin kyasoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau za mu karkare da shirin nan na mu koyi harshen farisanci a makafin jin abin da na ambatan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 22 ga watan agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da biyar ga watan safar na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 159 da suka gabata a ana irin ta yau 22 ga watan agustan shekara ta 1864 aka rataba hannu a tsakanin wasu kasashen nahiyar turai da na asiya da kuma amurka a birnin geneva na kasar switzerland akan yarjejeniyar samar da tsarin gudanar da ayyukan agaji a lokacin yaƙi wanda hakan ya bayar da damar kafa a ƙungiyar red cross manufar hakan dai ita ce taimaka ma waɗanda suka samu raunuka da kuma gudanar da taimakon gaggawa ta fuskar likita bisa ga wannan yarjejeniya dai ƙungiyar za ta rika gudanar da waɗannan ayyuka kuma za ta zama ba ta goyon bayan kowane bangare daga cikin bangaren da suke rikici kamar da kuma za ta kunshi likitoci da masana a ɓangaren ayyukan lafiya da kuma wadatattun kayayyakin aiki daga nan kuma ma'aikatan ƙungiyar suna damar shiga kowace ƙasa domin gudanar da ayyukansu hakanan kuma babu wanda yake da haƙƙin ya kai musu hari ko cutar da su kuma babu wanda yake da haƙƙin hana su gudanar da ayyukan su na taimako wannan kungiya ta samu nasarori masu tarin yawa kuma har yanzu rasanta suna ci gaba da gudanar da ayyukan su a duniya duk da cewa dai daga bisani kasashen musulmi da larabawa da suka shiga cikin shirin sun canza sunan kungiyar a kasashen su daga red cross zuwa red crescent ko kuma hilal al-ahmar harry donant dan kasar switzerland shine wanda ya kirkiro shirin kuma ya gabatar da shi ga kasashen duniya kafin amincewa da shi da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 163 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan agustan shekara ta 1860 aka haifi paul nepko masanin kimiyya ɗan ƙasar jamus nepko ya tashi a gaban iyayensa talakawa amma ya kokarin ganin cewa ya kammala karatunsa na jami'a a fannin kimiyyar lissafi ko kuma physics bayan haka ne ya fara bincike da farko dai ya haɗa gwiwa da wasu wajen ƙirar talabijin sannan kuma daga bisani ya ƙirƙiri transmitter ya kuma haɗa hoto da sauti na talabijin zuwa wasu wurare daga nesa transmitter ta farko wadda nipkow ƙirƙira tana kama talabijin ne daga nisan mita talatin amma daga baya masana da suka zo bayansa sun yi aiki a kanta inda aka yi ta ƙara inganta ta nipco ya rasu a shekara ta 1970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 wato 6 da minti ashirin zuwa 7 da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 To da farko ga muhimman kanun labaran. An buɗe taron ƙasashen BRICS na bana bisa taken BRICS da Afirka. Ƙungiyar tarar Afirka ta dakatar da jamhuriyar Nijar daga shiga al'amuranta saboda juyin mulki gwamnatin habasha ta sanar cewa ta bude wani bincike na haɗin gwiwa da saudiya game da rahoton ƙungiyar human rights watch na kisan ɗaruran bakin haure a iyaka da saudiyar to yanzu ga labaran dalla-dalla yau talata an soma taron kasashen brics karo na goma sha biyar a birnin johannesburg na afirka ta kudu kasashen na brics waɗanda suka hada da brazil da rasha da india da china da afirka ta kudu suke da kashi ɗaya bisa hudu na tattalin arzikin duniya haka kuma buƙatar shiga ƙungiyar ta yi matuƙar ƙaruwa gabanin taron ƙungiyar na kwanaki uku a johannesburg an ƙara tsoron tsaro a birnin inda shugaban afirka ta kudu sirri ramaphosa ya karbi takwaransa na china xi jinping da firaministan india narendra modi da shugaban brazil luis inacio lula da silva da kuma wasu shugabannin afirka hamsin shugaban kasar rasha vladimir putin wanda kotun hukunta mai laifuka ta duniya ke nema ruwa a jallo bisa zargin laifukan yaki a ukraine baya halartar taron na bana inda ya wakilta ministan harkokin wajen kasarsa sergei lavrov kasashen waɗanda suke da kashi 40 cikin 100 na jama'ar duniya na da ra'ayin bai ɗaya na tsarin duniya da suke ganin zai fi nuna muradunsu da samun ɗaukaka maudu'in taron karo na goma sha biyar shine brics da afirka kuma yana zuwa ne a daidai lokacin da nahiyar ke neman komawa fagen daga inda amurka da rasha da china duk suke son neman kula kawancen diplomasiya da tattalin arziki da yankin ƙungiyar tarar afirka au ta sanar da dakatar da jamhuriyar niger daga dukkan abubuwa da ayyukan da suka shafi ƙungiyar da sassanta da cibiyoyinta har sai lokacin da ƙasar ta koma kan tafarki na tsarin mulki a yanke shawarar bisa amincewar dukkan sassan au musamman bisa dokar au ta tsarin mulki da kwamitin zaman lafiya da tsaro na au da sashen demokradiyya da zaɓuka da sha'anin gwamnati sanarwar ta kuma ƙunshi abubuwan da au ta cimma da suka hada da yin nazarin haɗin tattalin arziki da zamantakewa da batun kai sojin ko ta kwana zuwa niger tare da hada bayanai don baiwa hukumar kasalika au ta da goyon bayanta ga ecowas da kokarinta na mayar da doka bisa kundin tsarin mulki ta hanyar diplomasiya a wannan mataki muna neman dukkan kasashen mambobin au da kasashen waje da suka hada da abokan hulɗa da su yi watsi da wannan sauyin gwamnati na nijar su kuma guji yin duk wani abu da zai goyi bayan mulkin sojan nijar a cewar au tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin muhammad bazum ne a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata kungiyoyi irin su ecowas da au suka rinka yin barazanar daukar mataki a kansu ciki har da amfani da karfin soja sai dai sojojin tare da samun goyon bayan makwabtan nijar wato mali da kuma burkina faso sun sha alwashin yin raddi mai karfi kan duk wata barazana daga waje to a wani labarin kuma algeria ta ki amincewa da bukatar faransa ta amfani da sararin samaniyar ta wajen kaddamar da duk wasu ayyukan soji a jamhuriyar nijar kamar da gidan rediyon kasar ya faɗa a ranar litinin da marece algeria ta ce tana adawa da kowane irin hari daga sojojin wata kasar waje zuwa nijar kuma ta fi son a bi matakin diplomasiya don mayar da doka da oda a cewar gidan rediyon faransa tana da dakaru 500,000 a niger waɗanda aka jibge a sansaninta a watan da ya gabata bayanai da kafafin yada labaran amurka suka rawaito sun ce faransa da ecowas sun tsara wani shiri na ɗaukar matakin soji kan niger a makon da ya gabata ƙungiyar ci gaban tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo ta amince da da lokacin da za ta abkawa niger matukar aka gaza warware rikicin ta hanyar diplomasiya lamarin da zai iya dagula yanayin da ake ciki a yankin da yaƙi da talauci suka ɗaiɗaita algeria ta shanar ta cewa tana adawa da duk wani ƙasar london ɗin sojojin ƙasashen waje a yankin sahel da take tsoron barkewar rikicin da zai iya haddasa kwararar 'yan gudun hijira akan iyakarta kamar yadda wata mashiya mai alaka da gwamnatin ta shaidawa kamfanin lantin labaran reuters to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran gwamnatin habasha ta sanar cewa za ta gudanar da wani bincike na haɗin gwiwa tare da saudiya biyo bayan wallafa wani rahoto da ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta fitar na zargin jami'an tsaron kan iyakar saudiya da kashe ɗaruruwan bakin haure 'yan ƙasar habasha tsakanin watan maris na shekarar da ta gabata zuwa watan yunin shekarar 2023 din nan gwamnatin habasha za ta gaggauta gudanar da bincike kan lamarin tare da haɗin gwiwar hukumomin saudiya in ji ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a cikin wata sanarwa da aka wallafa a shafin sada zumunta na x wato tsohon twitter ma'aikatar ta kara da cewa a wannan mataki mai matukar mahimmanci ana ba da shawara sosai a yi takatsantsan kuma kada a yi kalamai marasa mahimmanci har sai an kammala bincike in ji ma'aikatar tana mai ba da tabbacin cewa kasashen biyu duk da wannan bala'i mai ban takaici suna da daɗaɗɗiyar dangantaka mai kyau a wani rahoto da ta fitar da shi litinin ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ce jami'an tsaron kan iyakar saudiya sun kashe ɗaruruwan 'yan tirani 'yan ƙasar habasha da ke ƙoƙarin shiga masarautar ta kan iyaka da ƙasar yemen tsakanin watan maris na shekarar 2022 zuwa yunin shekarar 2023 hukumomin saudiya dai sun yi watsi da rahoton suna mai cewa ba shi da wani tushe to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaishe da son barka dauke da labaran duniya har sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da a cikin sa muke bibiyar wasu lamurra da suka shafi nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana akan su daga nan Radio Hausa VOH to shirin na yau zai haska fitilar sa ne kan taron koli na kungiyar ciniki da kasuwanci ta BRICS ta kasashe masu samun bukasar tattalin arziki a duniya a duk lokacin da gwamnatin kasashe suka bayyana sha'awar su ta shiga kungiyar Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To Marilla, a yanzu haka dai hankalin duniya ya karkata kan taron koli na kasashen kungiyar ciniki da kasuwanci ta BRICS ta kasashe mafiya samun bunƙasar tattalin arziki a duniya. Yanzu haka dai a cewar Afirka ta kudu kasashen duniya fiye da arba'in ne suka gabatar da bukatar su domin zama memba a kungiyar ta BRICS wadda ta kunshi kasashen Brazil da Rasha da India da China da kuma Afirka ta kudu Jakadan Afirka ta kudu a kungiyar Sharfa Anil Suklal ya ce baya ga kasashe 22 da suka riga suka gabatar da bukatar su ta nema shiga kungiyar a hukumance akwai wasu karin kasashe 22 da suka nuna sha'awar su ta shiga kungiyar mr soklal ya kara da cewa daga cikin waɗannan kasashe da akwai saudiya da iran waɗanda bukatar su ke a hannu sai kuma kasashe irin su argentina da haɗaɗɗiyar daular larabawa da masar da bahrain da indonesia da congo da gabon da kazakhstan da comoros waɗanda suka nuna sha'awar su kasar afirka ta kudu ke jagorantar kungiyar a halin yanzu bayan da wa'adin jagorancin da ke hannun china ya kare a ranar 31 ga watan disamba bara kungiyar ta brics dai na son karfafa tasirinta a cikin kungiyoyin kasa da kasa inda amurka da turai ke da fada a ji jakadan kasar afirka ta kudu a kungiyar brics a sashen lura da alakar kasa da kasa da haɗin gwiwa sharfa anil sukulal ya ce kasarsa ta gayyaci daukacin jagororin kasashen afirka zuwa taron kolin kungiyar Mr. Suklal wanda ya bayyana hakan yayin taron manema labarai ya ce shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa na fatan shugabannin Afirka za su yi musayar ra'ayoyi tare da shugabannin kungiyar ta BRICS. Jami'in ya kara da cewa yayin zaman taron za a mai da hankali ga tattaunawa yadda kasashen mambobin BRICS za su yi haɗin gwiwa da kasashen Afirka wajen cimma nasarar bunƙasar tattalin arziki. a cewarsa brics ba wai manufarta daidaita al'amuran siyasar duniya ba kawai tana kokarin ganin an samu sauyi a harkar tattalin arziki na duniya muna bukatar duniya da za ta saurare mu in shi shi ƙungiyar da aka kafa a shekarar 2009 ta kunshi manyan ƙasashen duniya biyar masu tasowa waɗanda suka kunshi kashi 42 cikin 100 na al'ummar duniya afirka ta kudu dai ta bayyana cewa kimanin ƙasashe 40 sun riga sun gabatar da bukata ta neman shiga ƙungiyar daga cikin kasashen da akwai na afirka da dama ciki har da najeriya da masar da habasha da zimbabwe da algeria da tunisia da kuma sudan baya ga hakan akwai sauran kasashe masu tasowa na latin amurka da gabas ta tsakiya da na gabashin turai menene dalilin da yasa tsarin BRICS da kasashen Sin da Afirka ta kudu da India da Brazil da Rasha suka kafa ke janyo hankalin dimbin kasashe masu tasowa? Masana da dama dai ina ganin wannan kungiyar za ta iya zamo mafita ga kasashe da dama irin kalaman da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya yi cikin jawabin da ya gabatar a kun taron tsakiyar shekara na kungiyar tarar Afirka ta AU a kwanan baya na karfafa gwiwa. A cewar shugaba Tinubu abubuwan da suka faru a shekarun nan sun nuna cewa tattalin arzikin duniya zai iya gamuwa da tsaiko da yanayi na koma baya idan mu kasashen afirka ba mu yi kokarin ɗaukar matakai don tunkarar matsalolin da aka samu ba to za mu iya faɗawa cikin mawuyacin hali ma'anar maganar sa ita ce ya kamata kasashen afirka da kasashe masu tasowa na sauran yankuna su ɗauki ƙwararren matakai a kokarin tunkarar ƙalubaloli da koma bayan tattalin arzikin duniya ya janyo don tabbatar da makomarsu mai haske a nan gaba sai dai ba za a cimma wannan buri ba ba tare da haɗin gwiwar ƙasashe masu tasowa ba tsarin haɗin gwiwar ƙasashen brics ya kunshi manyan ƙasashe masu tasowa guda biyar yanzu alƙalumman shekarar 2021 sun nuna cewa darajar tattalin arzikin ƙasashen brics ta kai kashi 25.24 cikin dari na darajar tattalin arzikin ɗaukacin ƙasashen duniya adadin da har ya zarce darajar tattalin arziki na ƙungiyar g7 da ke ƙarƙashin jagorancin ƙasar amurka saboda haka tsarin brics ya zama wani muhimmin dandalin da ke baiwa kasashe masu tasowa damar bayyana bukatunsu na bai daya da samar da karin tasiri a duniya don kare moriyarsu ta bai daya ta da kasashen za su zama masu faɗa aji a duniya da cimma burinsu na samar da wani tsarin kasa da kasa mai daidaito da ke haifar da alfanu ga daukacin dan adam. wani batun kuma a fannin tsaron hada-hadar kuɗi tsarin ya samar da damar yin amfani da nau'ukan kuɗi daban-daban a fannin cinikin ƙasa da ƙasa mun san ƙasashen duniya suna shan wahalar babakeren da ƙasar amurka ke yi bisa matsayin kuɗin dala na ƙasar a matsayinsa na kuɗin da ake yin amfani da shi wajen cinikin ƙasa da ƙasa mafi mahimmanci a duniya ƙaruwar ruwan bashi a amurka da hauren darajar dalar amurka wasu manyan dalilai ne da suka haddasa hauhawan farashin kayayyaki da karuwar bashin da ake bin su a ɗimbin ƙasashe masu tasowa ciki har da ƙasashen da ke nahiyar afirka da yawa saboda haka ƙasashen brics sun mai da samar da sabon kuɗin da zai iya yin amfani da shi wajen yin cinikin ƙasa da ƙasa batu na farko da za su tattauna a kai wajen taron kolin su tattalin arziki mai ƙarfi na ƙasashen brics ya samar da damar daidaita wannan batu abinda ya faranta ran ɗimbin ƙasashe masu tasowa banda haka a fannin aikin siyasa da ya shafi bangarori daban-daban kasashe masu tasowa na fatan yin amfani da tsarin brics wajen samun daidaito a duniya da wakiltar moriyarsu ta bai daya maimakon zama ƙarƙashin tilastawar da kasashen yamma ke yi musu misali game da yakin da ake yi tsakanin kasashen ukraine da kuma rasha kasashen yamma na neman ƙara tayar da wutar yaƙi kuma ba su son ganin tsagaita buɗe wuta yayin da kasashen afirka da ƙasar sin suke ɗaukar matsayi na 'yan baruwanmu da ƙoƙarin yin sulhu wannan bambanci ra'ayi ya nuna cewa dole ne a samu mabambantan ɓangarori masu tunani da moriya daban-daban a harkar siyasar ƙasa da ƙasa kana a fannin tattalin arziki bisa la'akari da yanayin tattalin arziki mai wuya da duniyar mu ke ciki masana na ganin ƙasashen yamma na ɗauke da tunani na son kai wanda ya saba da ka'idar ƙasa da ƙasa ta samun yanayin zaman daidai wa daida da yin ciniki cikin 'yanci inda suke neman hana sauran kasashe samun ci gaban tattalin arziki da sanya kasashe masu tasowa shan karin wahalhalu na koma bayan tattalin arziki ta yadda su kansu za su samu sauƙi wannan san ba wani abu ne ba da kasashe masu tasowa ke son gani ba saboda haka suna ƙoƙarin ƙarfafa haɗin gwiwa tare da kasashen brics gami da neman wakilcinsu a tsarin brics don samar da damar bakin biyan bukatunsu na neman samun ci gaba wakilan kungiyar ta kasashen brics da suka hada da china da rasha da india na haduwa ne domin gudanar da taro a afirka ta kudu kungiyar wadda a halin yanzu ta kunshi kasashe guda biyar tana tunanin shigar da karin kasashe kamar iran da argentina mahalarta taron suna kallon kungiyar ta brics a matsayin ma'auni ga abin da suke gani a matsayin tasirin kasashen yamma akan cibiyoyin duniya duk da yake a tarihi ana kallon shi a zaman dandalin tattaunawa kawai mahimmancin kungiyar brics yana ci gaba da haɓaka sanadiyar karuwar rashin gamsuwa da mamayar yammacin duniya samar kasashe ashirin sun nuna sha'awar shiga wannan kawance ana sa ran taron zai tattaunawa kan tsara sabuwar turba da tafiyar da lamurra a doron duniya da kuma sake fasalin majalisar ɗinkin duniya wannan lamari na samun goyon baya musamman tsakanin kasashen afirka mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar sin wang wambin ya ce taron kolin kasashe mambobin kungiyar ta na wannan karo zai ba da damar zurfafa musaya game da manyan kalubalolin da ke tunkarar sassan kasa da kasa a halin yanzu da damar karfafa tsare-tsare da haɗin gwiwa a harkokin da suka shafi kasa da kasa kazalika taron zai inganta samuwar daidaito da tabbaci ga duniya mai fama da tashin-tashina da tsarkakiyar al'umura wanda ya bayyana hakan yayin wani taron manema labarai ya karar cewa taron na wannan karo zai gudana ne ido da ido a karon farko cikin sama da shekaru uku kana shine taron brics da a wannan lokaci zai sake gudana a nahiyar afirka bayan shekaru biyar jami'in ya kara da cewa dukkanin sassa mahalarta taron za su karfafa tattaunawa da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe mambobin brics da nahiyar afirka baki ɗaya baya ga sauran ƙasashe masu tasowa har ila yau taron zai gabatar da babbar murya mai mara baya ga bunƙasa cuɗanyar sassa daban-daban da mayar da hankali ga ci gaban bai ɗaya a ɗaya bangare kuma babbar jami'ar zimbabwe ta shirya wa kamfanin lancin labarai na sinhuwa a baya-bayan nan cewa ƙungiyar brics ta zama abin sha'awa ga ƙasashe masu tasowa kuma tana samar da ci gaba bisa da adalci da gaskiya a harkokin cinikayyar duniya ƙasashe masu tasowa na fuskantar kalubale iri-iri waɗanda ke da alaƙa kai tsaye da rashin daidaiton hulɗa tsakanin ƙasashe da ƙungiyoyi yayin da wasu ƙasashe suka mamaye tsarin ƙasa da ƙasa a fannin kuɗi da soja don samun moriyarsu inji ministar yada labarai monica mutsuwanga ta ce afirka na fama da kasar london na siyasa daga waje tsawon shekaru da dama kamar da ake gani a halin yanzu a yankin yammacin afirka tare da munanan alamun taɓarɓarewar yankin ta yi da cewa galibin kasashen da ke kudu da hamadar sahara sun san illar da shirye-shiryen masu ba da lamani na duniya ƙarƙashin jagorancin ƙasashen yammacin duniya ke yi kuma ba za su iya samun lamani daga waɗannan cibiyoyi na ƙasa da ƙasa ba ba tare da an sanya musu tsoron sharuɗa ba in ji mutu suwangwa ta ƙara da cewa ƙasashe masu tasowa sun riga sun fara ganin wata damar ci gaba da samar da kudaden raya ababen more rayuwa ba tare da tsoron sharuɗa ba ta hanyar ƙungiyar brics to a wani batun kuma dandalin tattaunawa na kafofin watsa labarai na kasashen brics karo na shida a kasar afirka ta kudu a jajibirin taron ya yi kira da a ɗaga miliyoyin kasashe masu tasowa kimanin wakilai biyu daga kafafen watsa labarai kusan 100 da cibiyoyin bincike da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙasashe kusan talatin ne suka tattauna a bisa taken brics da afirka karfafa tattaunawar kafofin watsa labarai don samar da makomar bai ɗaya ba tare da son zuciya ba wani mamba a kwamitin zartarwa na majalisar wakilan jama'ar afirka ta kudu da kota legote ya bayyana cewa a yadda wasu kasashe ke kokarin yin kere a harkokin yi na ƙasa da kasa tare da amfani da kafafen watsa labarai wajen kai hari kan 'yancin wasu kasashe masu cin gashin kai kafofin watsa labaru na brics sun nuna cewa kamata yi kafofin watsa labaru su himmatu wajen yayata ci gaban duniya maimakon zama makami na haifar da yaƙe-yaƙe. To jama'a masu sauraro ƙarshen shirin kenan a wannan ranar sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa da salam a huta lafiya yanzu kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cutuka ko larurori da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi a cewar masana sha'anin kiwon lafiya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama To kamar yadda aka ji da farko shirin yau na mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cututtuka ko larurori da dama da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi To domin tattauna wannan batun yau mun gayyato mana da Dakta Bukar Garema, ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. na farko kuma na fara tambayarsa mai ake nufi da gurɓataccen iska a sha'anin kiwon lafiya. iska ya shafi iskan da ake sha wanda ba tattace ba wanda muke ɗauka kamar a ce mu sha oxygen mu kuma mu cire carbon dioxide to na oxygen din ya zama gurbatacce to ne ake shakansa an shakan shi ya zama wani abu ba yadda yanayin iskan da ya dace mu sha ba ne gurbatacciyar iska wanda ya ya haɗu da wani abu da bai kamata mutum dan adam ya shaka ba kuma wanda zai jawo illa ma dan adam zai jawo dabba illa har kayan itatuwa da kuma shukoki su ma suka iya samun illa daga wannan iska gurbatacciya. Dakta an ce akwai ababen da ke haddasa gurbatar iska kamar wane misali ne na waɗannan ababen za a bamu. To, a gurbatar iska dai ana kasa shi kashi biyu akwai wanda ɗan adam shi yake jawowa ma kanshi garin wani ayyuka namu na ɗayan adam akwai kuma shi ne kaso kuma wanda ake cewa wanda shi kuma Allah ne ke kawo shi haka daga neto yake zuwa. To, a kowanne su in ya faru yakan kawo iska da gurbata. Kaga kamar wanda ake magana kamar wanda za a ce wannan ba sani ba, wannan yin Allah ne ko kuma daga neto ya zo, kaga kamar akwai lokacin yanayin canjin yanayi na iska. Kura ta taso haka da yanayin hazo haka, kaga wannan ba ɗan adam ba ne yake yi. ko kuma a ce an samu an gurbata waje da wani yanayin kamar da ake kira volcano haka kawai sai ka ji wuta ta fito ta wani waje to kaga wannan ba yin dan adam bane ka bayanta to irin su misalai suna nan iri iri wanda Allah ne ke kawo shi da iska ta turbata har ya zama ya zama ma dan adam illa akwai kuma wanda shi kuma dan adam ne shi kuma yake dama kanshi ta haka mai kera motoci kamar wajen makera haka kamar gun da za a je a koko na waje da bai kamata a kona ba kamar gun da ake zuwa a zubar da shara ko a zubar da abin da dan adam yake cewa fitsari bayan gida a zuba gun da bai kamata a zuba ba ko kuma akwai abin da shara gun da ya kamata a je a zubar da ita ba a zubar ba ko kuma je ana tonon wani abun kasa kamar yadda ake tonon su azurfa su gwal su kuma gun da ake tonon mai kaga aka tono iska kena fitowa da kai misalin wannan tona da ake yi sai ya haɗu da iska kuma ya gurɓata iska to shi kuma wannan shi ma ana raba shi kashi duka kowanne A wanda shi yanayin abin da za ka tono ɗin shi karan kansa shi ya zama guba a jikin mutum ko ya zama illa a jikin mutum kuma a kowanne kuma shi aka tono shi sai ya haɗu da wani abu shi kuma ana kiransu shi kuma firamare da sakandare firamare wanda shi da kansa ne kawai iskar da kansa in ya fito ba zai sai ya haɗu da wani abu ba ya zama illa ma akwai kuma wanda sai ya haɗu da wata iska ta haɗu da wata iska kamar a ce gun da ake yi ake industry da ake wani kira haka ko ake yin kira takalma ake kira kaga in iskan ya fito zai haɗu da wasu iska kuma don aka shaka yanzu ya zama sakandare sai zama wani abu shi ne suke gurbatacce a ce ko aka ce ozone layer na ƙasa ko kuma ya tafi sama ya haɗu da wani iska a sama ya zama ozone layer shi ma kuma ya jawo mana kuma mu shaka to irin waɗannan sun kashi kashi da kuma wannan da primary da kuma secondary To dokta kamar waɗanne irin matsaloli ne gurɓataccen iska kan iya haifarwa kiwon lafiyar ɗan adam? To shi ma dai za a iya cewa za a kasa shi kashi a kowanne zai jawo maka gawa dan adam ya zama ya yi reacting kamar ya zama ya shaki iskan da ya haɗu da shi shi kuma misali saman masu asma ko ya ja maka wani abu ka ji hanjin ka na kai to ka yi reacting da iskan da ba daidai ba akwai kuma da zai zauna kuma ya ja maka illa illan nan zai ba ɗaya sabo ko ya shiga wani fatan ciki ya kawo cututtuka iri-iri daban-daban kamar su ciwon kansa kamar su kansan huhu kansan fata har da kansan olha ce da akwai kuma wanda yanzu nan zaka shaka yanzu nan zaka ji ko numfashin ka ya fara sama sama ko ka shaka hannun ka ya kumbura ka fara jin kai kai wannan reaction kenan wanda mutum zai yi reaction a take ya ci wani abu ya same shi ko tsoro ta wajen shakan iskan da ya yi ko kuma iskan ya taɓa jikin shi wani ya fara kai kai yanzu nan zai nuna akwai kuma wanda ba ka sani ba sai zuwa wani lokaci kana shaka kana shaka da yawa sai ka ga ya kawo ma illa akwai kuma kamar wanda ake cewa carbon monoxide kamar iskan da mota take fitarwa Ko waje a kulle ba iska da yake zuwa shi wannan iskan ba za ka ji warinsa ba ba za ka ji komi ba sai dai ka ji a take ma mutum ya shaka an ba ya samu an bude wando ko an bude waje a take mutum sai kaga kawai ya fara bacci mai daɗi daga bacci mai daɗi ya suma har ya zo ga rashin rai to wannan mu monoga yana da wannan kamar mutanen da za su shiga cikin gareji su buɗe su kunna mota ba inda iska zai shigo to wannan carbon monoxide yana shiga sai za ka shaka kana shaka sai carbon monoxide nan ya fi karfin kai ka oxygen da kake sha ga wannan shi ma immediate reaction ɗinsa har ga a zo a ya zama an ya zo ga rashin ba rashin lafiya ba ma har gaba ɗaya a rasa rai to yakan ya kasance uku kenan wanda yanzu za ka yi reaction ya zama ka samu ya ka samu ko wani magani ko wanda ka samu ya ma illa har ya zo da ɗaukar rai kuma wanda zai zauna a ka kana yawan shaƙa ya taru har ya kawo maka illoli da yawa za su shafi har su zama tansa a cikin mutum. Dakta an bayyana cewa gurbatan iska gurbatan iskar nan ya fi illa ga yara da kuma mata da tsofaffi ko me yasa hakan ne? Na'am, a kamar su yara ma sun fi galabaita. Yara kuma da tsofaffi da suka yi shekaru da yawa. Saboda su yara a lokacin ana tunanin ba su da ilimi cikin su ba da garkuwa mai kyau. To ya fi yawa yara ko kuma tsofaffi illa. Kowane shawarwari ne za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kai daga gurbataccen iska wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. Yawwa, to fara da girki in za a yi girki ya zama da cewa duk abin girkin ko kaki za a yi girki akwai gordina wanda iska hayakin da yake tashi a wajen girki kan fita kuma ya zama da cewa yara ba sa zuwa gungun na zai kare yara yake ba su da garkuwa wai ni ma ba shi da genetic da zai iya zama asma kaga wannan kuran da yake shaka zai iya samun ya san yana react sai ga yaro yana numfashi wani iri a je asibiti ko kuma a ce ya haɗu da wani cuta kuma kamar ya sami cutar nimoniya ko na ba amma asma da ya fi kamuwa kuma da abin da ya kira alaci tare da ya yaro kuma yana atishawa ci to kaga ana kiyaye wannan lokacin hutu bai kuma lokacin da ake kura haka kusan damina ana kura mai tsanani da iska mai tsanani to dole ya zama yaro yana cikin ɗaki an kakkare gun da kuran zai shigo kuma a daina barin yaro gun da ake amfani da iya condition ya zama an dinga sa su da nesa da wajen kuma an fita waje gun da ake tone-tonen ƙasa kamar wajajen kasan mu kamar ba misali kamar zamfara kaza ana tonan sulit ana ana nesan haka wanda ake yi ya zama kamar sana'a to dole in za a yi kar a kai yara wajen ko an zo gun da ake tace kasan ya Zamana yara ba ta don wannan da yake da yake shaka kagar rai illa wanda duka da yake kuma a tabbatar cewa tsafta duk abin da za a kona ba yara a wasu wani su wani kuran da gun da aka yi tsari gun da aka yi bayan gida ya zama dai an samu wajen matsayi da za a ringa wanke shi ana wanda wani zai iya kare yara cewa sai kuma yara ba za a iya fita da su cikin gun da ake yi kamar yanayi mai tsanani ba lokacin ake turu lokacin sanyi to wannan iskar da take zuwa iska ita kanta tana zuwa a bushe take to yara kuma ba su da wannan kariyan da sun shaki iska sai zama kamar kamar zai canja launayin ta ya dawo mai ɗan ɗiye ɗin to manya su za su iya wannan amma yara kaga ba za su iya ba to haka ya kamata a kare yara kuma bai yara bai kamata a fita da su irin ana auto wajen da akwai yin kamar da ake ko ko su kuwa za a yi za a rinka tasowa ba irin wayannan kuma idan ma Allah ya kasance gun da ya kaso abin da za a auna mutane su wajen gun da ake zuwa su a ce a ɗauki yaro a je gun makeri da ake kira ko da abubuwan da suke tasowa da suke hura wannan yakin wutan shi ma yakan zama guba ma yara. sosai. To jama'a anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin shi bakon namu Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Ba dan da yabo kurin waka dai dan su ce rayu ai sake wasu na ga Allah to yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan rastan na atula shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da ma a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirin da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam da muke kawo muku a cikin shirin da ya gabata mun ci gaba da kawo muku hukunce hukuncen amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam a lokacin halifancinsa a birnin kufa daga ciki mun ji yadda ya warware matsalolin wasiyai da wasu suka yi a lokacin mutuwansu na intar da bayansu wanda suka daɗe da kuma sahami a cikin dukiya a yau da idan allah ta'ala za mu fara kawo muku takaitaccen bayanansa alaihi salam dangane da wajibcin sanin allah ta'ala da tauhidinsa da kuma korar kama daga gare shi da kuma siffanta adalcinsa da hikimomi da wasu fa'idoji masu yawa cikin maganganunsa daga ciki akwai hadisin da abubakar alhuzali ya ruwaito daga zuhuri da kuma isa dan yazid daga sale dan kasin yana cewa amirul mu'minin salam ya kwadaitar dangane da sanin allah da kuma kadaita shi inda yake cewa farkon bautan allah shine saninsa kuma asalin saninsa shine kadaita shi kuma tsarin kadaita shi shine korar kamanni daga gare shi ya ɗaukaka da sifofi su hau kansa don hankula sun shaida kan cewa duk wanda aka sifanta shi to halitta ce da kuma shaidar hankali kan cewa allah mai girma da ɗaukaka mai halitta ne ba wanda aka halitta ba da halittun Allah ne ake sanin dalilan samuwarsa kuma da hankula ne ake, ake kudurce saninsa da kuma tunani ne ake tabbatar da hujjojinsa ya sanya halittu dalili ne na samuwarsa da kuma gane shi sannan ya bayyana kasancewarsa ubangiji da su shi ne ɗaya makaɗaici tun azalinsa babu mai tarayya da shi a cikin kasancewarsa ubangiji kuma bai da kishiya a kasancewarsa ubangiji sannan sabawarsa da dukkanin abubuwa masu kishiya ya sa an san cewa bai da kishiya kuma tare da mukaranarsa ga dukkanin abubuwan da ake masu mukarana an san cewa shi ba a mukarana da shi a cikin wani dogon zance imam ali salam yana cewa kamar yadda ya zo cikin kitabul irshad na alama mufid ya ji wani mutum yana cewa na rantse da wanda yake fake a sammai bakwai sai ya buki mutumin da bulala yana cewa kai tonka Allah ya ɗaukaka ya fake da wani abu ko kuma wani abu ya faku daga gare shi tsarki ya tabbata ga wanda wuri baya ɗaukarsa kuma ba abin da zai ɓoye daga gare shi a cikin ƙasa ko kuma a sama a cikin ƙasa ko kuma a sama sai mutumin ya ce ya shugaban muminai zan yi kafara kan rantsuwar da na yi sai imam ali salam ya ce masa babu ba ka yi rantsuwa da allah ba ballantana kafara ta hau kanka abin da ka yi shine ka rantse da waninsa malaman sira da kuma hadisi sun ruwaito cewa wata rana wani mutum ya zo wa amirul mu'minina ali ibn abi talib salam yana ce masa ya shugaban muminai ba ni labari dangane da allah ta'ala shin kana ganinsa a lokacin da kake bautar sa? sai ya ce ai ba na bautar wanda ba bana ganinsa sai mutumin ya ce ta yaya kake ganinsa sai imam ali salam ya ce masa kai tonka idanu ba sa ganinsa da kallon kwayar idanu sai dai zukata ne suke ganinsa da hakikanin imani ana saninsa da manunai ko dalilai ana sifanta shi da alamomi ba a kwatanta shi da mutane kuma gabai biyar wato hawas ba sa iya riskarsa sai mutumin nan ya juya ya tafi yana cewa Allah ya san inda ya ajiye sakonninsa. Daga wannan hadisi muna iya fahimtar cewa Amirul Mu'minina alaihi salam yana korar ganin Allah ta'ala da ƙwayar ido. An ruwaito daga Alhassan ɗan baban Hassan Albisri yana cewa wani mutum ya zo wajen Amirul Mu'minina Ali ibn Abi Talib alaihi salam bayan an ƙara yakin Siffin sai ya ce masa ba ni labari kan abin da ya kasance tsakaninmu da wa'annan mutane a yaƙi shin ya kasance da hukuncin Allah da kuma ƙaddararsa ne sai amirul mu'minin alaihissalam ya ce masa ai ba wani tudu da kuke hawa ko kuma wadin da kuke shiga face da hukuncin Allah da kuma ƙaddararsa sai mutumin ya ce to kawai ni ina neman Allah ya biya ni wahala ta ya shugaban muminai sai imam alaihi ya ce masa me yasa sai ya ce idan hukunci da ƙaddara Allah ne suke sanya mu aiki to menene amfanin lada a biyayya da muke yi menene amfanin azabar da za a yi mana kan sabo sai shugaban mumine alaihissalam ya ce masa ya kai wannan mutum kana zaton hukunci Allah tabbatacce ne sannan kaddararsa lazimi ne ya auku kada ka zaci hakan don faɗin haka zancen masu bautar gumaka ne da ƙungiyar shaitan da wa'anda suke husuma da mai rahama da kuma wa'anda suka yi imani da kaddara a cikin wannan al'ummar da kuma majusawa lallai Allah wanda ɗaukakarsa ta girma ya yi umarni da zaɓi ya kuma hana da gargaɗi ya wajabta gwargwadon iyawa ba a biyayya a gare shi da tilastawa kuma ba a sabonsa tare da fin karfi kuma bai halici sammai da kasai da wasa ba wancan shi ne zaton wa'anda suka kafirta bone ya tabbata ga wa'anda suka kafirta daga wuta sai mutumin nan ya ce masa to menene hukunci da kuma kaddaran Allah da ka ambata ya shugaban muminai to masu sauraro saboda ƙwarewar lokaci a nan za dasa aya cikin shirinmu na yau da idan Allah za mu dora daga inda muka tsaya a cikin shirmu na gaba a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan mako dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa da ilimi da sauransu. inda muke masu karin bayani sannan kuma da ƙarshe mu jira in masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da amurka da saudiya da kuma zaben shugaban ƙasar amurka da za a gudanar a shekara mai zuwa ga waɗanda suke bibiyan abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya musamman a farkon wannan shekara zai fahimci cewa bayan nasarar da ƙasar china ta samu na sasanta ƙasar iran da kuma saudiya waɗanda suka yi ta kai ruwa rana a tsakanin su a cikin shekaru kimani takwas da suka gabata wasu 'yan siyasa a ƙasar amurka suna ganin wannan ba ƙaramin nasara ce ga ƙasar china a yankin gabas ta tsakiya ba banda haka sasanta saudiya da iran ba wani abu ne wanda amurka za ta iya ba musamman ganin yadda irin dangantakan da take tsakanin iran da saudiya don haka da wannan kuma ƙasar china ta sami matsayi babba a gabas ta tsakiya duk tare da ƙoƙarin da ƙasar amurka take yi na hana ta tasiri a cikin al'amura a yankin don haka daga lokacin tabbatar da wannan sulhun ya zuwa yanzu masu bin al'amura za su ga cewa gwamnatin shugaba biden ta yawaita aika jami'anta zuwa ƙasar saudiya don ganin al'amura a yankin suna tafiya kan yadda take so duk tare da sabon matsayin da ƙasar china ta samu a sasanta iran da kuma saudiyar jami'in gwamnatin ƙasar amurka na ƙarshe da ya ziyarci ƙasar saudiya shine jack sullivan mai ba shugaban ƙasar amurka shawara kan al'amuran tsaro wanda ya bayyana wa kafafen yada labarai a lokacin ziyararsa zuwa riyadh kan cewa yana ɗauke da saƙonni guda biyu dangane da ƙasar yemen da kuma wato samar da hulɗa tsakanin harfi ƙasar isra'ila da ƙasar saudiya masana suna ganin wannan al'amura guda biyu su ne suka fi damun amurka a halin yanzu don shugaba biden yana son ya yi amfani da su don samun yardan ƙungiyoyin yahudawa a ƙasar amurka a zaben shekara mai zuwa wato 2024 kasar amurka a yanzu zai iya fahimtar cewa shugaba biden da kuma donald trump ne kawai za su sake karawa a zaben shekara ta 2024 wannan koda kuwa an ɗaure donald trump kan tuhume tumen da ake masa a gaban kotuna ƙasar ta amurka a halin yanzu donald trump dai yana da tarihi mai kyau a wajen yahudawan amurka kan irin abin da ya yi wa harfi kasar isra'ila a lokacin shugabancinsa na farko daga ciki ya tursasawa kasashen laraba aƙalla hudu suka samar da hulɗar jakadanci da harfi kasar isra'ila amma bai sami nasarar tursasawa saudiya ta yi hakan ba har ya sauka a yanzu gwamnatin shugaba biden tana ganin kafin zaben shekara mai zuwa wato a shekara ta 2024 yana so ya sami nasarar shawo kan ƙasar saudiya ta samar da hulɗar jakadanci da hanfi ƙasar isra'ila wanda zai zama makami a gare shi na samun yardan yahudawan ƙasar amurka a kan shugaba trump dangane da ƙasar iran kuma gwamnatin shugaba biden tana ƙoƙarin ganin wani abu bai haɗa shi da ƙasar iran ba wanda zai yi mummunan tasiri gare shi a zaɓen shugaban ƙasa ta shekara ta 2024 don haka ne take ɗaukar wasu matakai na ganin an sakawa ƙasar iran wasu daga cikin kudadenta wa'anda amurka ta hana a taɓa su a wasu ƙasashen duniya musamman ƙasar koriya ta arewa saboda rage matsaloli tsakaninta da ƙasar iran har zuwa bayan zaɓen shekara ta 2024 ga wanda ya san siyasar ƙasar amurka tun da daɗewa ya san cewa zaben shugaban ƙasa bai da dangantaka da al'amuran ƙasashen waje na gwamnatin ƙasar ga galibi masu zaɓe amma masu zaɓe a amurka wa'anda al'amuran ƙasashen waje ke da muhimmanci a wajensu su ne ƙungiyoyin yahudawa wa'anda suke goyon bayan haramci ƙasar isra'ila wa'anda kuma suke neman abin da wata gwamnati ko kuma shugaban ƙasa ya yi wa isra'ila kafin su sake zaɓensa wannan kuma saboda tasirin da suke da shi a cikin ƙungiyoyi wa'anda suke jujjuya manya-manyan kamfanoni da kuma masana'antu har ila yau da kuma ma'aikatu a gwamnatin ƙasar ta amurka sai dai dangane da wannan ba mu san abin da zai zo gaba ba amma da alamun gwamnatin ƙasar saudiya tana nuna turjiya ga ƙasar amurka a cikin al'amura da dama a yankin daga ciki hadda sulhuntawa da ƙasar iran ba tare da tuntuɓarta ba tsaye da yaƙi a yemen shi ma ba tare da shawartarta ba har ila yau gwamnatin ƙasar saudiya ta amince a sake mai da ƙasar syria cikin ƙungiyar ƙasashen larabawa shi ma ba tare da tuntuɓar amurka ba ko kuma dai aƙalla ko da ta tuntuɓe ta ba ta yi abin da amurka take so ba a halin yanzu dai matsala babba tsakanin saudiya da amurka ita ce matsalar kasar yemen wacce gwamnatin amurka ta hana ci gaba a cikin al'amuran sulhu da kasar saudiya an tsagaita budewa juna wuta na watanni biyu a farkon wannan shekaran an sake tsawaita shi sau guda amma gwamnatin kasar yemen ta ki amincewa ta tsawaita shi a karo na biyu saboda amurka ta hana saudiya aiwatar da yarjejeniyar tsagaita budewa juna wuta da ta cimma da kasar ta yemen daga ciki har da ci gaba da yi wa kasar kawanya ko kuma dai takunkuma tattalin arziki ta sama da ta kasa da ta ruwa da aka dora wa kasar ta yemen a baya bayan nan dai shugaban kungiyar ansarullah na kasar yemen said abdulmalik badaruddin houthi ya bayyana cewa kasar yemen ba za ta ci gaba da amincewa da halin babu sulhu babu yaƙi da ake ciki da ƙasar saudiya ba alhali ana ci gaba da killace ƙasar yemen ta ko ta ina badaruddin houthi ya ƙara da cewa ƙasar saudiya za ta fuskanci matsala idan ta ci gaba da killace ƙasar ta yemen tana kuma biyayya ga gwamnatin ƙasar amurka dangane da ƙasar ta yemen tana jiran umarnin amurka don ta aiwatar da yarjejeniyar da ke tsakanin ƙasashen biyu. sannan a cikin wannan makon ne dai gwamnatin kasar ta saudiya ta sanya jakadanta a kasar jordan a matsayin mai kula da al'amuran diplomasiyar ƙasa ko kuma gwamnatin cekanayika na falasinawa a yayin da ta dage kan cewa ba za ta samar da hulɗa da hannun ƙasar isra'ila ba saboda da ta yi hakan ba abin da zai sauya a rikicin falastinu da kuma yahudawan isra'ila wannan a fili yake ga kowa kan cewa gwamnatin shugaba biden tana cikin tsaka mai wuya musamman dangane da zaben shekara ta 2024 inda take son ganin ta sami wani abu da za ta gabatarwa yahudawan amurka don su sake zaben shi sannan tana fuskantar matsalolin da bullar ƙasar china a matsayin ƙasa mai karfin tattalin arziki da kuma siyasa a gabas ta tsakiya kuma hatta kasar saudiya wacce take ganin ba za ta taba saba mata ba a cikin al'amura to ta saba mata ya zuwa yanzu a cikin al'amura masu muhimmanci da dama a yankin gabas ta tsakiya to madalla masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kawo ƙarshen shirin namu a makafin kwana da sai mun taso sosai daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Yau Talata an soma taron kasashen BRICS karo na goma sha biyar a birnin Johannesburg na Afirka ta kudu. Kasashen na BRICS waɗanda suka hada da Brazil da Rasha da India da China da Afirka ta kudu suke da kashi ɗaya bisa hudu na tattalin arzikin duniya. Haka kuma buƙatar shiga ƙungiyar ta yi matukar ƙaruwa gabanin taron ƙungiyar na kwanaki uku a Johannesburg. an ƙara tsoron tsaro a birnin inda shugaban afirka ta kudu sirri ramaphosa ya karbi takwaransa na china xi jinping da firaministan india narendra modi da shugaban brazil luis inacio lula da silva da kuma wasu shugabannin afirka hamsin shugaban kasar rasha vladimir putin wanda kotun hukunta mai laifuka ta duniya ke nema ruwa a jallo bisa zargin laifukan yaki a ukraine baya halartar taron na bana inda ya wakilta ministan harkokin wajen kasarsa sergei lavrov kasashen waɗanda suke da kashi 40 cikin 100 na jama'ar duniya na da ra'ayin bai daya na tsarin duniya da suke ganin zai fi nuna muradunsu da samun ɗaukaka maudu'in taron karo na goma sha biyar shine brics da afirka kuma yana zuwa ne a daidai lokacin da nahiyar ke neman komawa fagen daga inda amurka da rasha da china duk suke son neman kulla kawancen diplomasiya da tattalin arziki da yankin Ƙungiyar tarar Afirka AU ta sanar da dakatar da jamhuriyar Nijar daga dukkan abubuwa da ayyukan da suka shafi ƙungiyar da sassanta da cibiyoyinta har sai lokacin da ƙasar ta koma kan tafarki na tsarin mulki. a yanke shawarar bisa amincewar dukkan sassan AU musamman bisa dokar AU ta tsarin mulki da kwamitin zaman lafiya da tsaro na AU da sashen demokradiyya da zaɓuka da sha'anin gwamnati. sanarwar ta kuma ƙunshi abubuwan da au ta cimma da suka hada da yin nazarin haɗin tattalin arziki da zamantakewa da batun kai sojin ko ta kwana zuwa nijar tare da hada bayanai don baiwa hukumar kasalika au ta da goyon bayanta ga ecowas da kokarinta na mayar da doka bisa kundin tsarin mulki ta hanyar diplomasiya a wannan mataki muna neman dukkan kasashen mambobin au da kasashen waje da suka hada da abokan hulɗa da su yi watsi da wannan sauyin gwamnati na nijar su kuma guji yin duk wani abu da zai goyi bayan mulkin sojan Nijar a cewar AU. Tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum ne a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. Ƙungiyoyi irin su ECOWAS da AU suka rinka yin barazanar ɗaukar mataki a kansu ciki har da amfani da ƙarfin soja. Sai dai sojojin tare da samun goyon bayan makwabtan Nijar wato Mali da kuma Burkina Faso sun sha alwashin yin raddi mai ƙarfi kan duk wata barazana daga waje. to a wani labarin kuma algeria ta ki amincewa da bukatar faransa ta amfani da sararin samaniyar ta wajen kaddamar da duk wasu ayyukan soji a jamhuriyar niger kamar da gidan rediyon kasar ya faɗa a ranar litinin da marece algeria ta ce tana adawa da kowane irin hari daga sojojin wata kasar waje zuwa niger kuma ta fi son abi matakin diplomasiya don mayar da doka da oda a cewar gidan rediyon faransa tana da dakaru 500,000 a niger waɗanda aka jibge a sansaninta a watan da ya gabata bayanai da kafofin yada labaran amurka suka rawaito sun ce faransa da ecowas sun tsara wani shiri na daukar matakin soji kan nijar to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwa